Assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da ƙaddamar da ke wakana a kan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin na zaune ne a garuruwa da ƙauyuka daban-daban na waɗannan ƙananan hukumomi guda hudu da muka ambata. kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne, jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu, kuma ta baiwa rukunin kamfanonin Mistali. Wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar Cana domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ko da yake an tsara cewa, kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa. to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu suna masu korafin cewa gwamnati dai na neman haɗa baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni sai dai duk da haka gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani domin a cewarta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin A yau za mu fara da sauraron ƙorafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna Nasir Fil Hashin kumal, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Fulani, Kagara Lokal Gamma. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwashe filayenmu kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri kasa ta gwamnati ne to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan eriyan shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abin da alkur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jan daga gonaki haladdinmu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba bunnan local government hudu ya shafa akwai lokal government din silisan karkar an kwashi nata bangare akwai lokal government din garki an kwashi nata taura lokal government ita ma akwai nata inda aka kwasa amma dukkansu kanmu a haɗe yake ni ne nake jagorancinsu to amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya an fara biyan diya eh, eh, wasu daga cikin ko kuma sun karba haka yake an fara ba da wasu kudade amma wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ma karka karba gwamnati za ta zo ta yi abin gara ma ka karba wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba akwai waɗanda ake musu barazana ma'aikatan gwamnati ne sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikinsu sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazanar cewa ma za a turawa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe in ma ba karɓa ba fada mai martaba za ta karɓi waɗannan kuɗaɗe waɗannan abin shi ne a matsayin betel mani a matsayin waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karɓi kuɗi ko in ce suke karɓa amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗen ko su karɓa ko ka su karɓa yanzu waɗanda suka karɓi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke karɓi ba su karɓi kuɗin ba suke zuwa su yi rance ko kuma su nemi waɗannan abun bukata a gurin su su nasu babu waɗannan kuɗin babu kuma gurbin su saboda haka to mu yaushe ne za mu yi waɗannan kuɗaɗen To, amma an ce ai an ma fara killace wuraren da aka biya din ko? A hali yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba ana killace filaye. Waɗanda aka killace yanzu aka an killace an yanka gurare guda uku. Dukkan su an killace su an sa tarifta ta murje wannan wurin. Akwai mutanen da yawa waɗanda ba su karbi kuɗaɗen su ba a cikin wannan wurin. Kuma mun sha ara da yanzu haka ana kawo ruwa za mu je mu haɗu a ciuka waɗannan wuraren ko da ana ha maza ana ha mata. domin ba su karbi kuɗi ba babu yadda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba to a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati to za mu iya ɗaukan cewa kamfani ne ya killace tun da ma'aikatan kamfani ne ake kawowa suna suna aiki a wannan wajen hmm. domin inda gwamnati ne za mu ce eh ma'aikatan gwamnati za mu gani amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta ɗauka aiki su suke yin wannan aikin saboda haka sun killace waɗannan wurare ba kaɗan ba ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabar da gari kudu da gari kashi biyu akwai inda aka yi noman rake na gwaji wannan a killace ke dama wannan mun damu da shi ma bamu da dama daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka aka yi wannan gudun hmm. to yanzu sun ci gogonakin bayan allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba suna sun killashe su suna murje musu gonaki kuma su kuma ba su da abin da suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare to ina na matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karba ba an karba ne da sunan ku misali ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ce za a mika shi wa shi fadar mai martaba sarki kwarai abin da su gwamnati suka faɗa a na tun da mun zauna mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum dubu takwas da ɗaruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rage musu tamfar kaɗan ne a cikin mutum dubu goma sha biyu saboda haka mun tantance wannan kofin ɗin sai muka ga ɗari bisa ɗari mutanen da ba su karɓi kuɗinsu ba ne suka rubuta sunayensu sun karɓi kuɗi saboda haka ni kaina da nake maka maganan mm. da nake maka magana nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karbi kuɗi waɗanda babu babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kuɗi ko aka ɗau hoto na na karɓi kuɗi kuma ɗari bisa ɗari dukkan mu ɗan kwamitin ɗinmu yadda suka layin ɗinmu cewa mun karɓi kuɗi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana hmm. mutane ɗaruruka ba su karɓi kuɗi ba kenan wasu ne wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karɓi kuɗin ku a madadin ku mu a abin da muka a abin da muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna hudda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban emcc a ta bincike su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kashewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu ƙarar su gaban EMCC. Sunana Muhammadu Nura, ƙogiya uwar 'yan nema. Nan a ina muke a tsaye ne? a gonar Muhammadu Jafaru. Kamar na ga zoɓo kuma kamar an noma dawa da gero a wurin haka ne? Haka ne. Hmm. Haka ne mun shuka shi sosai. Bayan soban da wake da dawa, muna harkar irin noman ranar nan muna shuka guna tana yi mana 'ya'ya muna sai da ita. Yaya batun nan yake ne na maganar cewa kun ba da hayar gonakanku ko ga wani kamfani ne ko ya aka yi abin yake ne a gunku? Tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma bukatarsa. Fin ƙarfinmu ake so a yi mu kuma mun da mun ƙin ba da goyon baya game da wannan aiki na mustalin. Saboda haka ban ma son wannan aiki. Me yasa ba kwaso? Tsakani da Allah zalunci ne. Gonakan nan iyayen iyayenmu sun barwa iyayenmu, kakanninmu sun zo sun noma, iyayenmu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaba mu bai wa 'ya'yanmu saboda moruwar gaba To amma ba za ku ba za ku amfani komai ba ne idan shi aka zo aka fara wannan aiki kan kama? Tsakani da Allah wannan aiki in yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan. Ba mu da wata madogara, mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki. E, a kan gwamnati zalunci take so ta kulla mana. Tunda in gaskiya ne, tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garinsu ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa to yanzu ya za a kenan eh mu muna dogaro da ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tunkaro mu da himo ban ma kaunarsa, ban ma ra'ayinsa a bar mu da gonar mu idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen mutanen da wannan lamari ya shafa yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.